Gudun ni ne mahaifin shahil askari kuma <clears throat> shekarun su ba zai wuce ashirin da biyar da haihuwa wata kwata sannan kuma lallai shi da askari ne yana ɗaya daga cikin yara na wanda nake alfahari da shi sosai dan daga cikin abubuwan da yake wanda ban sani ba wani shahadar shi ne na samu hakan cewa ya yi dau alkawarin kullum ranar Allah ta duniya tun yaje sana'ar shi ko wani abu ya dauka mai kwanta kan yi salatin manzon Allah duk ka irin shi ne wannan sannan kuma bayan ya tafi abuja wajen struggle yan uwan shi sun kira shi suka ce ba zai dawo gida bane ga amfanin shi da sauran sai ya ce kai mu ba gida gida na ya ishe shi shi ya ji alama yake ga mu ya ji alama a cikin shi sahada zai to sai muka samu daga nan muka samu labarin harbe shi daga nan kuma aka kai shi asibiti sannan suka bi shi asibitin a ila yau suka kara dukan shi daga nan asibitin ba su ba shi kirki ba suka dauke suka kai shi gidan yari to a gidan yarin ya ta kokarin a bashi ruwa yanzu an tare su tare da abokin shi ya yayi su bashi ruwa ba su bashi ba shine sai abokin yake ce mashi kai hakuri za yi shahada ne idan na imam sai? haka mutu da kishi haka haka ya mutum ya mutum sosai gaske gaske sannan kuma ban san sai sutura ba kwata-kwata tun ya taso sai ba sai ba da so sai ban kaya bai ga mahaifin shi a cikin kada ga ga yan uwan shi saboda kada zo su dauka kan wani gasa ne sai bayan shi ma shahada shi sannan yan uwan su kasance ke masu ta sannan kuma yanzu da karko shi ya kai shekara ba su ba da shi ba ina ainihin asibiti sun kai shekara kuɗi kenan da wata biyar ana ce wace ne karɓo shi a kaɗan shekaran shi hudu kenan da wata biyar da kaji ya ce dangane ah, da shi shahid askari ke na jin jira mushi kwarin gasken gaske don ba taba samun zaɓen da kan shi kuma ya karatun firamare ya yi karatun secondary sannan kuma yana da wata baiwa ta hazaka wanda tun da ke da shi muna karatu da yara amma ba taɓa nuna mushi alifin bawon ba in ce wannan alifin ne wannan ba ne kawai dai na ji mu. fice a ɗauko ne ya ce mun karanta mushi da ce ka san biki ne ce in karanta mishi zai iya ne kawai na karanta mishi sai na ji ya ci gaba da yi da dai ce da askari akwai dai wani sirrin Allah tsakanin da Allah ta'ala dangane da wani so san gaske gaskiya sannan kuma abokan shi suna jinjina mishi ta irin mutanen gari amma da sauransu da sauransu da kan jina kan wannan gayan kaza kaza kaza kaza tun da suke da shi ba su taɓa samun wata matsala ta ba su fara faɗa da shi ba da sauransu gaskiyar magana da askari alhamdulillah alhamdulillah sai dai fatan Allah tabaraka ta'ala sun yana daga cikin wanda yake ce mai kama muna fegi gobe kiyama da fatan kuma sauran yan uwan shi kanin shi yayin shi ma su bi wannan hanya din shi za su bi Allah da rahama gaskiya alhamdulillah